عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها مفتاح الحياة الطيبة في هذه الدنيا وضمان الخ... ضمان الفلاح والخلاص في الآخرة uwa musulmi mu الله جل وعلا دومنت wa'ala إتتي takawa ita ce mabuɗin rayuwar aminci a wannan duniya kuma ita ce mai lamunin rabo da tsira a rayuwar lahira hudubanmu mu tana janyo hankulanmu ne a kan yadda musulmi ya kamata ya yi mu'amala da takurar rayuwa da tsanance-tsanance da damuwa iri-iri da suke cikin rayuwar duniya alhamdulillah yahdikumullahu wa yuslihu wannan yana da muhimmanci musulmi ya san shi domin yadda ɗabi'ar rayuwa ta zamanto cike da damuwa da mutum kullum zuciyarsa tana cikin zulumi da zurfin tunani da tsoron abin da gobe za ta kawo da abin da yake sauraron afkuwarsa da kuma tsanance-tsanance ta fuskar kansa da lafiyarsa da hankalinsa da samunsa da halin iyalansa da halin zurriyarsa da halin 'yan uwansa da halin al'ummarsa ta kusa da ta nesa duk waɗannan sabubba ne da suke sanya tsanani da takura a rayuwa suke karuwa da mutum abin da ya sani kadai shine abin da yake kewaye da shi amma yanzu atishawa ce za ta faru a nisan duniya sai ka ga al'amarinta ya bazu abinda bai cancanta ka damu da shi ba ya zo ya dame ka waɗannan al'amura suka sanya dole musulmi ya koyi yadda allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyantar da shi a kan yadda zai ta'amuli da irin wannan damuwa da tsanance-tsanance da takura da damuwar zuci da take samu da ake ciki a cikin al'umma na farko dai mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki abin da yake so ma ɗan adam shine ya rayu a wannan duniya kyakkyawar rayuwa Allah ya yi alkawari ga keɓantattun bayinsa ya ce wanda duk ya yi aiki ya musu alkawarin kyakkyawar rayuwa ya ce wanda ya yi aiki nagari ko mace ko namiji alhali shi mumini ne to wallahi za mu rayar da shi kyakkyawar rayuwa kuma mu cika masaladansa ladansa da mafi kyawun abin da muke bayarwa na sakamako da mafi kyawun abin da kasance suka kasance suna aikatawa kuma ya sanya nutsuwar zuci tana samuwa da abin da ya fi so shine ambatansa ya ce ku haɗo ku tattara hankulanku ku saurara ku ji da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi narko a kan waɗanda suka fi kowa taɓewa daga cikin bayinsa da samun rayuwar takura da rayuwar tsanani ya ce wanda duk ya bijire gabarin ambatona to za mu rayar da shi rayuwa wadda take ta ƙuntata kuma mu tayar da shi ranar alkiyama yana makaho to Allah maɗaukakin sarki tare da abin da yake so mana kenan yana so mana shi shar'an wa ƙadaran a shari'arsa da kuma a cikin abin da ya ƙaddara amma kuma a cikin hikimarsa ya halice mu a cikin wahala kamar yadda Allah ta'ala ya ce laƙad khalaqnal insana fi kabad haƙiƙa mun halicci mutum a cikin wahala wahala ta rayuwa da wahalar abin da zai zo ya fuskanta ranar lahira amma a cikin wannan ya yi haka ne domin ya jaraba mu domin muminai bayinsa keɓantattu tare da wannan wahala da ya halicci mutum a cikinta ya fuwace musu hanyar da za su samu kyakkyawar rayuwar da ya musu alkawari da ita to sanin ƙa'idodin da allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ne zai sanya a cikin tsanance-tsanancen rayuwa wanda ba wanda zai kubuta daga gare su mutum ya sami kyakkyawar rayuwa na farko dai ka sani cewa duk abin da ya same ka to ba zai kubce maka ba kuma duk abin da ya kubce maka dama can ba zai same ka ba wannan shine zai baka ilimi da za ka rinka ta'amuli da dukkan abin da ya faru kamar yadda Allah ta'ala ya ce likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum dan kada ku yi ku shiga don kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubce muku ba ku same shi ba kuma domin kada ku yi alfahari da fariya a kan abin da ya ba ku kuma ka sani duk abin da ya same ka to ya samu waninka abin da ma ya fi shi ya samu waninka kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma muminai ranar yakin Uhud randa suka samu rauni yace in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu idan rauni ya same ku to su ma mutanen rauni kwatankwacinsa ya same ku yace wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waɗannan ranaku ne da muke juya su kama kama a tsakanin mutane yau wannan gobe Allah ya kau da shi ya kawo wanda ya samu waɗansu kai ma ya same ka to wannan zai wajabta ma mumini A kan cewa kada ya bakin ciki kada ya shiga cikin zulmi da damuwa idan ya san cewar wannan abin daga Allah ne Allah ya ce Allah ya bamu labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masayidina Abubakar yayin da ya shiga damuwa a kan cewa mushrikai da za su sunkuya da sun gansu ya ce la hazan inna Allah ma'ana kada kai bakin ciki Allah na tare da mu to irin wannan Allah ya gaya ma mu'minai yace wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi raki kada ku yi bakin ciki ku shiga cikin damuwa ku ne maɗaukaka in dai kun kasance masu imani to duk halin da ka shiga in dai kana da imani to alhamdulillah in dai Allah ya barka da imaninka to alhamdulillah shi yasa take cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala taj'al na fi dinina Allah kada ka sanya musibar mu ta zamanto a cikin addinin mu dukkan abin da zai same ka na masifa a duniya to gwammashi bisa masifa ta same ka a cikin addinin ka a raba ka da imani a raba ka da Allah wannan babu abin da za ka riƙe kai ta'amuli da tsanance-tsanancen rayuwa irin sanin wannan sannan ka rinka duban al'amura da fatan alkhairi fiye da yadda za ka rinka dubansa da wato ta sha'umi da camfi da rashin ƙaunar cewa alheri zai biyo baya ta yaya za ka yi wannan shine kasancewar kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mahalicin ubangijinsa da shi yake cewa walhairu khairu kulluhu fi daika wa sharru laisa ilaik alheri dukkaninsa yana hannunka ya Allah sharri ko ba a danganta shi zuwa gare ka saboda haka babu sharri a cikin dukkan halin da ka shiga in kasancewa daga Allah yake alheri ne kuma kasancewar gaba za ta yi kyau sannan kai ruko da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine samfuri shine model shine namuzaj da Allah ya bamu Laƙad kana kun fi rasulillahi uswatun hasana shine wanda zaka duba shi ka gaya yaye yayi ta'amuli da rayuwar nan domin in tsanani ne ya shiga ciki in wahala ce ya fuskance ta in tsangwama ce an yi masa in takurar rayuwa ce ya samu yaye ta'amuli da wannan abubuwan na da yawa amma sanin rayuwarsa da yanda yake tun daga rayuwa tun daga tashinsa daga bacci har ya kwanta ya ishi mutum koyarwa shi ya koya mana idan za mu fita daga gida mu ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah idan bawa ya faɗi wannan za a ce masa hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu shaitan za a ce an shiryar da kai an isar maka an baka kariya kuma shaidan sai ya kauce daga gare shi to mutum yana wannan a kullum kana sanin a cikin wannan hali kake me zai saka ka shiga cikin damuwa da takura cewa kullum ka fita daga gida in ka faɗi wannan Allah zai sa mala'iku su faɗi wannan magana a kanka cewa an shiryar da kai an isar maka duk damuwarka an baka kariya da tsari daga dukkan abin da kake ki kuma shaidan zai kauce maka kuma yayin da fatima yarsa bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatu nisa'il alamin ta kai kuka cewar ayyukan gida sun tsananta a gare ta tana cikin wahala tana cikin tsanani annab sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ba ta hadimi don ta ji labari an kawo bayi ya ce a bata mai aiki wadda za ta ringa ɗauke mata wahalar aikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana sanar da ku ba da ke da mijinki abinda da ya fi hadimi in kun zo kwanciya ku yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 ya ce wannan ya fi miki hadimi sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce bai taɓa barin wannan addu'ar bai taɓa barin wannan wurdin ba in ya zo kwanciya aka ce hatta ranar yakin siffin ya ce hatta daren yakin siffin bai bashi ba to koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam riko da ita ita ce rigakafinmu a kan irin tsanance-tsanancen da al'umma muke ciki sannan mu sani cewa matuka makoma ya zuwa ga allah take kuma bawa ya shagaltu da taimaka ma bayan Allah da sanya farin ciki a cikin zukatansu sai ya mantar da shi bakin cikinsa da damuwarsa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce kamar yadda magaba aka samu waɗansu malamai suka inganta shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yace ahabbun nasi ila Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas mafi soyuwar mutane a wajen Allah wanda yafi wanda yafi amfanar wa mutane wanda yafi taimaka ma mutane yayi musu amfani wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim mafi kyawun ayyuka a wajen Allah shine farin ciki da zaka sanya ma musulmi a cikin zuciyarsa aw takshifa anhu kurba ko bakin ciki da damuwa da zaka yaye masa aw taqdi anhu daina ko bashi da zaka biya masa aw tatruda anhu ju'a ko yunwa da zaka kawar da ita daga gare shi wala an amshiya ma'a ahi almuslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'taqifa min a'taqifa fil masjidi shahra in fita tare da ɗan uwana musulmi akan wata bukata tasa ya fi soyuwa a gare ni bisa in zauna ne itikafi a masallaci wata ɗaya wa man masha ma'a akhihi muslim wanda duk ya fita yayi tattaki tare da ɗan uwansa musulmi fi hajatin a cikin wata buka a cikin neman biyan wata bukata tasa hatta yuthbitaha lahu har ya tabbatar masa da wannan bukatar asbata Allahu qadamahu yau tazillu zillul aqdam Allah zai tabbatar da digadigansa a ranar da kafafu suke zamewa wacce ce ranar da kafafu suke zamewa ranar wucewa akan gadar siradi ranar wucewa akan gadar siradi ranar da annabawa ga baki ɗayansu suke tsayawa suna cewa rabbi sallim sallim Allah ka amintar Allah ka amintar to a wannan rana Allah zai tabbatar da digadigansa saboda ya tafi tare da ɗan uwansa ya biya har ya tsaya bukatarsa ta samu tabbata wannan hadisi ibnu abid duniya da al-asbahani suka ruwaito shi ibadallah inna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusi wa ayyaha bikum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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا أجمعين اللهم عاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا علينا السلاح اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله